قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعه ولا تستقدمون يا كي wannan manzo ka ce ma waɗannan masu gaggawar neman azabar ranar wannan alkawari rana ce da aka iyakance ta ba za ku yi jinkiri gabarinta ba ko da ɗan lokaci kaɗan ne haka ma ba za ku gabace ta ba wannan rana ita ce ranar alkiyama